yanayin da muke ciki ubangiji Allah ya kawo mana dauki bi jahi sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar dai kiran da muka yi ga shugabanni da waɗanda suke da matsayi da waɗanda ke faɗa a ji waɗanda kuma haƙƙin al'umman musulmi suke a kansu su sake kyakkyawan nazari akan wannan mas'ala ta hana ko rufe masallatai na hamsu salawat da kuma masallatai na juma'a da dakatar da tarawihi duka waɗannan abubuwa kamar da muka ce ba mun ce ba wata matsalar da za ta tuzgo ta sa ta hana a yi hakan ba ne a'a amma a sani duk abin da za a yi ya zama akwai dalili shin lurran nan da ake magana ya kai matsayin a ruhe masallatai ya kai matsayin a ruhe masallatai sannan kuma da wani ilimi da wace shaida da wace hujja aka dogara aka rufe masallatan nan dole sai an tanadi abin da za a faɗa ma Allah ta baraka wa ta'ala shin malamai ne aka tara suka ba da wannan fatuwa sannan su kuma menene suka dogara da shi a kai su kansu ba su isa su dogara da kansu ba kaɗai. don akwai inda suke da bukata zuwa ga wani su kamar malaman lafiya jami'an lafiya ƙwararru waɗanda suke na gida da na waje waɗanda suka isa a tattauna da su akan wannan matsala domin ba ƙaramin matsala ba ce manya-manyan watan expert ƙwararru waɗanda suke a ilimin likitanci da ilimin wannan da na bincike ma duka sun yi zurfi a ciki su ne za su iya faɗa wa musulmi ga abin da yanayin abin da yake ciki sannan kuma waɗanda za su ba da shaidan nan ba za mu dogara da shaida waɗanda ba musulmi ba zalla a'a in ma bincike ne ya zan da musulminmu ne aka yi ya zama shaidar da za a fito mana da ita gaskiya ce wannan abin duk muna da bukatar shi saboda haka ba zai yiwu ba akwai wuraren taruwar jama'a kasuwanni shaguna duk hada-hadodi duk ana nan ana yi amma magana a shiga wata watakila masallaci hamsu salawa wani wuri na wata anguwa ba su wuce mutum goma ba za su shiga su sallar jami'i amma a hana su amma ka ga wani shago sama da mutum talatin hajjira suke yi saboda ni saboda za su yi kasuwanci titi in ka tafi za ka ga ana hada-hadar komai amma masallatai babu wannan abun ko akwai manufar gaskiya a ciki wallahi wajibin shugabanninmu ne su tsaya su yi nazari duk abin da za su yanke a kan sha'anin addinin musulunci musamman irin wannan matsala mai kadari a ce babu maganar da an dakatar da sallah to wallahi dole sai sun tanadi abin da za su faɗa wa Allah in ba haka ba to haƙƙin al'umma yana kansu